Assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda kuka sani sunana mazaje wanda aka fi sani da Malam Hudu. Jarumi a masana'antar Area Comedian sannan kuma jarumi a fim din Sirrin Kyau. Sannan kuma ni ne producer din fim din Sirrin Kyau. Sannan kuma kamar a gefe na na hannun dama akwai hannun dama ne ko hagu? Akwai script writer Usi Madodi. Usi Madodi. Safwan kenan shine script writer script writer ah, wato shi ne ke shi yana daga cikin marubutan da ke rubuta mana sirrin kyau yauwa sannan kuma shine mijin almina yauwa muna ƙara sanar da ku cewa ranar alhamis din nan za mu saki sirrin kyau season 2 episode 11 ma'ana ba za mu je hutu ba da mun so mu je hutu amma yanzu mun ga korafin da mutane suka mana muka ce ba za mu je hutu ba muna son ku kara sanin cewa ba za mu je su hutu ba in kun ji ku faɗi ma wanda ba su je ba sirrin kyau yanzu aka fara ba za mu je hutu ba yawwa usu dobi akwai maganin da kake son ka ce eto eh tawa ce dai duk da dai mun faɗa amma kuma ina ga kamar mutane da yawa ba su ji ba saboda yanayin yadda ake turo mana da email ake kiran nambobin wayan mu a instagram ake mana rubutu a facebook ana tambayan mu wai yaushe za ku ci gaba ne yaushe za mu ci gaba sai muka ce anya mutanen nan sun ji sanarwar da muke kuwa so daga yau har zuwa ranar da za a za a saki wannan fim din za a dawo za mu ci gaba da gaya muku saboda ba ma son ko mutum ɗaya ya yi luzin ɗin kallon shi a lokacin da muke kallo mun saba muna kallo tare da ku to yau ma muna so mu kalla tare da ku kuma ba ma son wani a ce daga baya bai sani ba to sirrin kyau season 2 episode 11 yana nan zai zo muku ranar alhamis da karfe 8 na dare a channel ɗin mazaje ne sunan channel ɗin mazaje ne case in baka sani ba zan iya daura bidiyon nan a channel dina amma ba a shi za a saki ainihin fim din ba a channel ɗin mazaje ne za a saki karfe 8 na dare yawa sannan kuma bayan haka akwai wani fim ɗinmu da muke kokarin shiryawa mai suna ruhin tausayi ko usi madobi yawa ruhin tausayi za mu sake shi ne a ɗayan channel ɗinmu mai suna tashar gargajiya tashar gargajiya ku je ku yi subscribe din tashar gargajiya sannan kuma bayan haka a ƙarshen wannan bidiyon da muka yi za ku ga tallan fim din